Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kere. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ƙaimi a zargin da yake yi cewa binciken tsige shi wani yunkuri ne da abokan adawarsa suka daɗe suna yi domin hana shi lashe zaben shekarar 2020 kane kuma su hambarar da gwamnatinsa. wuni guda bayan da 'yan majalisar democrat suka kare mako biyu mako na biyu na sauraren bahasi a bainin jama'a daga jami'an fadar white house da wasu jami'an gwamnati shugaban kasar ya sake ceceka 'yan democrat akan wata hira da ya yi ta waya da sashen labaran talabijin fox na kusan sa'a guda yayin da yake hira da mai gabatar da shirin fox and friends trump ya yi ta zargin da ya saba yi wa 'yan democrat cewa suna auna kwamitin yakin neman sa ne tun da fari yana mai tababar fadar white house lokacin mulkin shugaban barack obama suna da hannu a cikin wannan abin da ake yi china da pakistan sun yi kira ga amurka a jiya juma'a cewa ta tantance gaskiyar lamari kafin ta bayyana shakku akan wani shirin alakar gine-gine tsakanin kasashen biyu wanda beijing din ke bashi tallafi karkashin wani shirin dabarun gine-gine na kasar china da ake kira bri a takaice wannan martanin na zuwa ne wuni guda bayan da wata babban jami'ar diplomasiyyar amurka ta yi sukar wannan shirin haɗin gwiwa na biliyoyin daloli tsakanin china da pakistan kana ta yi kashe kashedi cewa wannan shirin zai ƙara taɓarɓare matsalolin tattalin arziki da islamabad ke fama da ita kuma ya taimaka wa beijing ita kaɗai da take jawabi gaban taron jama'a a cibiyar ƙasa da ƙasa ta woodrow wilson international for scholars a ranar alhamis mataimakiyar sakataren harkokin asiya ta kudu mai alice wells ta ce amurka ta baiwa pakistan ta yi mai tsoka da zai ceto tattalin arzikinta daga taɓarɓarewa ta kuma nuna shakku akan rashin bayyana wasu abubuwa da kuma rashin adalci akan rance da china ta baiwa islamabad ina kasar eh, iran ta faɗaɗa rufe yanar gizo mafi girma a ƙasar da ya shiga kwana na bakwai domin murkushe masu adawa da gwamnati na cikin gida lamarin da ya sa amurka ta kakaba takunkumi a kan jami'an da suka rufe yanar gizo a wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a wata ƙungiya mai sa ido akan harkokin yanar gizo da ke zaune a birnin london ta ce rufe yanar gizon ya cika kwanaki shida kuma yana hana 'yan uwa da abokan arziki hulɗa lamarin da ke take haƙƙin 'yan ƙasar iran wasu jami'an iran sun ce nan sun ce suna sa ran nan wato a cikin kwanciyar hankali za a maido da wannan dandalin yanar gizo wanda ya shiga kwanaki shida wanda ya shiga kwanaki shida amma dai ba su ba da wanta sanarwa a hukumance daga gwamnati ba a kan ranar da za a kawo ƙarshe rufe dandalin yanar gizo wanda aka rufe shi a ranar 16 ga watan nuwamba a kokari da hukumomi suke yi domin hana yada hotuna na zanga-zangar kin gwamnati da ake a faɗin ƙasar. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga kare lafiyar dubban mutane da suka arce daga gidajensu a arewa wato maso gashin burkina faso wanda ke fama da tashin hankali hukumar 'yan gudun hijiran ta ce rashin tsaro na hana kungiyoyin kai kayan taimako isar da kayan taimakon da ake tsare da bukatarsu a yankin kusan 'yan burkina faso rabin miliyan ne suka nemi mafaka a cikin kasar wanda tashin hankali yake ya addabe su kuma akwai wasu dubbai ma da suke neman wato su inda za su je su zauna domin su tsira da rayukansu mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijirar na majalisar ɗinkin duniya babar baloch ya yi kashedi cewa yawan masu barin gidajensu da na iya haura wato miliyan ɗaya kafin ƙarshen wannan shekara ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc babbar kotun hong kong ta juya wata shawarar da ta ɗauka a baya kuma ta maido da haramci a kan zanga-zangar kin gwamnati da ake yi wanda ake rufe huskoki hukuncin kotun na jiya juma'a dai zai na nuna cewa gwamnati za ta karfafa wannan dokan. kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da matashiya mai kada jita Fatu sai da Gali daga jamhuriyar Niger wadda ta ba mu dan takaitaccen tarihin yadda ta fara sana'arta. Fatu ta ce wani biki da aka gayyace ta a Niger shi ne ya fara fito da ita bayan da hoton bidiyonta da aka ɗauka ya bazu ko ina a gari. Ga ci gaban hirar da na yi da fatu. Watan mutane da suka dinga ɗauka hoton bidiyon wane eh, ya gani wane ya tura ma wane uh, sai kowa ya eh, abu ya bi gari. Eh. Allah sarki. Hawani hawani Ahmadu Mukhtar Ahmadu. Shi Ahmadu shi ma a wannan fannin yake aiki kenan. Eh, to ha Ahmadu ya gani wannan bidiyo ya tura ta Christoph shine ake aka yi gaban mu cikin aikin nan yana amurka o oh, a america shi christoph din yake kuma shine shugaban ku kenan eh yana amurka ya tura shi wannan video ya gani video nan sai ya zo wurina ya zo wurina ya zo gidanmu ya doka gidanmu ya doka video kina ya doka gitar kina duka ya doka ya dauki hotel ya tafi france ya yi tallashi amma ya ga mutane suna son suna son cikin gida. Oh, sai ya ɗauki hoton bidiyon ki. Eh. Daga nan kuma ya tafi eh, Faransa ya tallata kina. Daga nan ya dawo ya ce ni zan yi turne na ce mishi a'a ni ban iya yi turne ba. Turne ma'ana zagayen wake-wake ko kaɗe-kaɗe kenan. Eh, saboda tsoro gare ni. Au Uwaye na ba su son ta yi wani wuri. Kasan harin mutanen buza daji sun ce mata babu aiki wanda za ta yi sai da aikin gidanta ko aure ko wani abu babu tafiya can ko can a'a. Wato mata ba sa fita kenan su yi wani aiki a waje sai dai aikin gidansu. Eh. To amma baki bani labari ba kina da iyali kin yi aure? A ni ban yi aure ba. To yanzu dai kina karkashin iyayenki kenan. Eh yana karkashin iyayena Mamma ta da ubana da kanina da uwana. To kamar kun taba hada wata waka wadda aka sanya a kaset aka saida kuma ya sunan waka ko waƙoƙin da kika yi. Na yi wata waka sunanta Tilili, na yi wata sunanta Amidini. Menene ma'anar Amidini? Eh kasan Amidini cikin shi kamar masoyiya na. kamar waka um, abin soyayya da murci kawai. Me ya ja ra'ayinki har kika yi wakar soyayya? Shariki na ne ya ce in yi shi wani kasar ya gani ko ni ina son shi ko ba ni son shi. Ah, to saurayinki ne ya ce ki mashi waka ki nuna mashi ko kina son shi ko ba ki son shi shine kika yi mashi wannan wakar ta soyayya. Eh. Allah sarki to me kika ce a cikin wakar? Na ce mishi ni ina son ka ina son a kirkinka kamar kina birge ni Allah dai ya san kana birge ni cikin duniya babu wanda ya birge ni sai dai amiri ne to ya ji daɗi da kika yi mishi waƙar da ya saurari waƙar ya yi daɗi saboda yana saurara mishi da gaban shi na yi ta da waka amma da gitar ni kadai ne na yi ta na turo mashi oh ke kadai kika yi waka kika tura mashi to yanzu wannan kada jitar da waka da kike kina samun alheri eh ana samun kuɗi amma kuma mutane suna ci amana ki na cikin wannan harka saboda abokina wanda na yi da da manajer ki na shine Abbas da Imani kamar manajer ki na ne. manajan ki ba mutumin kirki ne ba to ya wawure miki kuɗi da yawa kina eh Ah. ba ya fadi abin da ya gani ko ba ya fadi abin da ya fito da cikin kuti abin da mu samo ba mu gani shi sai dai ya doko abin da za ya doko ya ba mu mu mu kutin turne duka ba ya gada mana shi ni ban san abin da muka samu cikin turne duka duka ban san shi ba sai dai abin da ya bani ko abin da ya bani daga fari 'yan miliyon daga baya 'yan miliyon 500 miliyoyin sefa kenan eh wannan turne ruwa miliyan samu cikin ta wannan turne ta amurka wato ziyarar da kuka kawo amurka kwanan nan kenan eh to kina gani waƙoƙi da kiɗan jitar da kuke yi tana samun karɓuwa sosai a nijar kafin nijar kinmu akwai mutane wanda ba su son ka samu wani abu cikin aikin kamar kishi suka yi bisa aiki mu. Kina nufin wasu 'yan Nijar na kishin abin da kuke yi kenan. Eh, kamar mugunta za su zo wajen iyaye na za su ce musu wanga tahiya ba tahiya alheri ke ba wanga wani abu ne ya tafa mai da a wanga ba su yi aiki eh, ne ba. Eh, su karya masu gwiwa. Kamar sun doka mana aikin mu kamar wani abu ne muka yi aikin mu. Wani mugun abu. Eh, wani mugun abu ne. To. Wanga ba haka yake ba. aikin kudi aikin mu kawai muka samu kuma akwai wata kishiya cikin zuciyar mutanen nan fatu sai da gali kenan daga nijar to sauraro a nan za mu dasa aya shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin ita babbar bakuwar tamu da kuma miss julie gresham da ta taya na haɗa shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Eh, abin da nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum da hamma. ‘Yan hamma na zaɓe duk waɗan gananniya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaba hamma. Jima'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin nijar hama amadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin nijar kwanakin baya din ake ta karfafa zaton cewa hama amadu dai yana daura marar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in allah ya kai mu da daya. to damu kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta pnds tarayya ta riga ta tsaida bazum muhammad wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zaɓe na shekarar 2021 shi yasa za mu buɗe shirin nan yau da wannan tambaya in abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa ana jin wane ne yan nijar za su zaɓa wanda zai lashe shi wannan zaɓen a tsakanin shi bazum muhammad da kuma hamma amadu bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can ya mai silimin muni bar mai ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin. mai magana shine alhaji amin tarayya eh, abinda nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan niger jam'iyya ce wadda firman ke eh, ka kama lungu hudu gaba daya babu wanda ya kai ta yawan jama'a kuma kana zancen zaɓe yalla watakila bon ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma hamma da wuya ce zaɓe da wuya ce zaɓe eh saboda kowa san abin da abu su shi lumana ba ta kama kafar tarayya kuma eh, lumana kuma ko dai zan turba ta zuwa balle ma har mu zo mu makara da su ko dai zantar ba za su zuba balle har da su. Eh, muhammadu abubakar ne mai duka mambar ne na biro politika na lumana afirka in ka ga an yi zaɓe niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga za a yi za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar ma kowa eh, kwage eh, shi shi shi wadai gada ma Zan sun tabbatar a dama ita ce suke so a ce lumana ba ta zaɓe ko hamma bai zaɓe saboda 'yan hamma na zaɓe duk waɗan gananniya ba ba zum ba ko ba zum ɗari bai iya tarban gaban hamma kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna eh, abu ka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce hamma na kandida amma mu duk wanda a kandida kowa ma shi taho a yi. To a gaishe ka Suleiman. to mutanen jamhuriyar Nijar da dama suna daukar cewa tsaye da bazu Muhammad kamar wata dama ce suka samu nusu su zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaba Muhammad Isuhu da mulkin da ta yi. ni ce malama maryama gaskiya rukon Muhammadu isu mu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a nijar mu dai rukon shi ya yi wannan rukon nashi kuma na ga yana iya sa kandidan pnds tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a nijar saboda duk in kadiba cikin mu na nijar muhammadu isu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi a kallakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi saboda haka sai ce kandidan ya samu nasara a zaɓe na gaba insha Allah. Suna na Allah ya kama mu da cikin wanga kwamba da muka nan gayi. Matsalolin mu mata da yawa na. Paske ka san yau in babu kwanci hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Niger. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji. haka ne to a ci gaban muhawarar da wakilin a yamai yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin adamu manzo na pnds tare da mai mulki da kuma habila rabiu na jam'iyyar yan adawa ta yan fiyan kishin kasa a kan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abin daga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin yan adawa kamar su shi habila rabiu din to kan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki in ka ɗauka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna hanya su ne dan kasar Nijar ya zaɓe su a kansu. Su hanyoyi duk Wani hanyoyi da za ka kawo zancen ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo ya yi bakunci ya zo daga ɗora ido akan hilin jirgin sama ya ce a ah, wannan hikima ya aka aka yi ta. saboda Allah da annabi kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama kwaskwarima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama 'yan Nijar ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu ba ne matsayin jingina yake saboda mun san da wace ne aka yi aka muna wannan tsarin in ka ɗauka duka hanyoyin da ishanjar da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane ɗan Nijar yake jira yau a dan manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Nijar da dama a cikin tahiya da insan kasan Nijar insan yaya halin da 'yan Nijar suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matanmu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matanmu na karkara suna huskantar matsala ta cimaka da su da mazajensu da ɗiyansu Adamu mazo kaji abin da 'yan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba. Su ne 'yan adawa ba damuwar su bin. Su talakawa, shi talaka da aka kai ma ruwan sha. Talaka da Allah ya sabkar da ruwan da ruwan damana. Ruwan ruwan sha zan ɗauka maka misali ɗaya. Garin Zandar. Garin Zandar an kai ruwan sha ko ba a kai ba. 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta sa don a yi maganin matsalar ruwan sha na ganin da magaram ni dan da magaram ni na san matsalar ruwan da magaram wallahi tallahi amma na ganin dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da gina. ƙasa amurka ita ce ƙasar da ta yi kowace ƙasa ci gaba a duniya ƙasa amurka ma har yau cin bashi take don ta ƙara ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shi ne ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda 'yan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu don me ba su ce ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake yi ka waɗi gaskiya goruban da ya yi zancen goruban da shekarun jiya an samu matsalar wuta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga Goruban da ta hito lalle ba ta ishi garin Yamai gaba ɗaya ba don saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana ba da kashi 45 na bukatun garin Yamai don wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goro banda kuma ba ta yi amfani komi ba wannan ba gaskiya ne ba alkawali ne da shugaban ƙasa ya ɗauka. radda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki ya ce gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi ya shirya zaɓe tsarkakakke kuma ya bai ma wanda 'yan ƙasa suka zaɓa mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ca yake abin da yake cewa ca yake dan mu ba zai ci zaɓe ba bai san ba zaɓe 'yan ƙasa suke zaɓe kuma Allah ne yake zaɓe. Amma ana kwatanta kamar ɗan takarar uh, na jam'iyyar PNDS tarayya ɗan takara ne na shugaban ƙasa Isufin Muhammadu ba na jam'iyya ba. Ɗan takarar jam'iyya ne tun da waye tsaida shi ɗan takara. Ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarar. wato sai an bi ka'idodi akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaye da dan takara ah, shi kuma bai bi ka'idodin ba duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka don wannan ne wato shi tsohon minista ne ke rike kawo ga tsaye da dan takara bazu muhammad wai misali shi tsohon ministan kuɗi mm. bai bi waɗannan ka'idodin bane saboda shi ne ba eh, amince da takarar shi ba a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba na ce maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya ya yi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongire din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar shuna aka yi wannan kongire ba ku tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai balle daga jam'iyyar PNDS tarayya Habila a baya bayan tsaye da shi Bazum Muhammad a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bangaren ku na yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazum din ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaye da shi takara shin me kuke fargaba rigakafi ne muke yi da mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaye da dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida eh, duk wani sha'ani na zaɓe karkashin kulawa wannan minista yake amma ai hukumar zaɓe ita ke shirya zaɓe ina zuwa ai hukumar zaɓe ke shirya zaɓe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zaɓe za ta zartar ko za ta tafiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zaɓe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin ministan cikin gida ta samu magana cewa hukuma ce mai zaman kanta hukuma ce mai zaman kanta amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi eh, eh, tahiyar duka shirya zaɓuɓɓuka saboda haka bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke ɗan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan. to sannan ku da ake malamai to wai kam su wannan yan baroma da ake magana su wane ne me ya matsayinsu a siyasa ta Nijar me kuma alakarsu da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan kuma me alakar harkokin tsaro musamman hare ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi wannan su ne abubuwan da za mu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai. yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da kuma habira rabiu da kuma shi musamman yusuf abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai a madadin su duka ne ali mustapha sakwata a nan washington dc mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Idan ana da raye da uwa ake in ana magana